ku kallon mu da sauraron mu da wa'in za su kalle mu a nan gaba kai tsaye kuna tare da wannan tasha ta yanar gizo ta bahsan tv da ke nan gusau jihar zamfara inda muka ziyarci barasta abdulaziz sani masaka wanda yana ɗaya daga cikin san na farko a wannan jiha ta jihar zamfara kamar yadda kuka sani kuma a yanzu mun ziyarce shi ne don ya faɗa mana tarihin rayoshi da gwagwarmaya da sauransu ba don kuma ba don wasu su koyi irin yadda ake cimma wa'annan matakai mai girma ba rasta muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri mai albarka na amsa na gode kwarai to sunana yusuf hashim mm. tare da mai ɗaukan mana hoto usman usman mai girma rasta mm. a takaice eh. tarihin rayuwarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ala rasulullah ina yi ma jama'ar ilahirin jama'ar zamfara barka da sallah allah ya maimaita mana kuma allah ya karba mana mahajjatanmu allah ya dawo da su lafiya a takaice tarihin rayuwata shine ni an haife ni kamar yadda dai faɗi babana shine alhaji sani masaƙa ƙarnin alhaji lawal dare sannan Ah, mun yi zama bakin kasuwa hmm. can ne gidan kakanmu yake gidan su su babanmu to mu gidanmu na nan kwararo bakin total eh, in fact na eh, in ka hito gaba kaɗan akwai gidan marigayi alhaji adamu ɗan kwangila hmm. lokaci shine makwabcinmu wanda na san hitacce hmm. to ah, ni a haife ni Uh, takwas ga watan oktoba 1979 uh, kuma ni ban fara ma karatu ba sai da na kai wajen shekara shidda ko shekara lasse shekara shidda don nan kusa da mu duk wanda ya san bakin total akwai wani malami na nan da ake kira malam adamu to nan wurin na fara yin karatun arabiya kun san lokacin da allo da tawada uh, bayan na kai shekara hudu zan ce ko biyar a kan wani dan sabani da an ka samu tsakanin ɗiyan malamin da baba saboda tana bugun mu sosai akwai sanda ta buge ni haka ban mancewa 1983 ko 84 ina ganin shekara ta hudu lokacin ko da ta bugo bulala sai ta shiga idona ni kuma kawai sai na aji allo na hito da gudu ina ciwo ina cewa yaji zan je wurin mu. to ina zuwa shi kuma baba ya dawo aiki sai ya haɗu da ni shi ne ya shigo na ganin yamma mare ta ya ɗauko allona ya ce ya hitar da ni sai ya cire ni sai ya mai da ni wata makaranta na nan ta islamiyya bayan total wurin malam na gangare inda shi ma ashe nan ya yi karatu to kaji daga nan sai na koma wace makaranta ana kiran shi malam na gangare shi ma baya wasa ka san lokacin can malaman ba wasa ba su wasa game da abin nan ɗin musulunci so Eh, bayan 1985 ina ganin towards the end an ka sa ni nursery wata makaranta na nan gra nursery school mm. lokacin malaman ma turawa ne indiyawa mm. da baba lami wancan ina ganin shine mentor ɗin mm. don inda akwai bus takan zo ta ɗauke mu da sahe in ta kai mu in yamma ta yi kila mota ta lalace ne don lokacin ban iya sanin me yasa ba ta zo ba sai ga shi alhaji lami ɗin da kanshi ya zo da kanshi cikin wata 505 ya ka kai mu gida to abun mamaki sai ta tunani ya an kai ya san gidanmu <laughs> ban san cewa shi ma da shi da su baba mu tare sun kai karatu ba da sun san juna da gusau ɗin haka take <laughs> ba ta da wani ne abun nan to bayan nan kamar yadda na gaya maka 1985 na riga na kai shekara biyar so 1986 kawai dole sai na koma an kasa ni primary wadda ta zama township model primary school yawancin model primary school wadda ina ganin yanzu duk da makarantu da akwai bai tsammanin akwai makaranta da ta kai ta kyau ba wancan lokacin an ka kai wani wani lokacin an ka samu class 1 1986 wurin wani malami malam isa marigayi na gani ya rasu 1990 muna class 5 lokacin hmm. to mun kai ta zuwa dai a hankali a hankali har class 5 to ni gaskiya 1990 din na bari don lokacin an kai joining ɗinmu da 'yan class 6 mun kai interview sai na tafi a government secondary school malam fashi to na fara kenan 1991 eh, february 1991 to 30th november 1991 lokacin ne an ka canza curriculum da in an shiga makaranta daga january sai december amma daga lokaci an ka maida daga september sai a fara new session to mun fara new session september ina wanki ban mancewa sai kawai ga baba ya zo ya ce mini to ah, na samu abin nan dina na samu federal government colleges eh. amma nan maimakon js2 za ka sake komawa js1 can federal government colleges kuma ana son ku sati mai zuwa so yau asabar ran litinin za ku tsaya <laughs> mun ka baro malin fashi mun ka dawo gida mun ka tattara kaya na sake shiryawa sannan mun ka tahi ah, daga ina federal government colleges daga 1991 december sai june 12 1997 so ko da mahi yawanci zama na jos ya yi na gusau so gaba ɗaya ko da na dawo perspective ɗina ya canza komi nawa ya canza in ba ka san ne ba da in ma ka yadda na eh, kayin rayuwata za ka yi tunanin kila yanzu ga na zo eh, yanzu na zo gari to bayan mun yi wannan mun ka dawo 1997 mun ka zauna muna jiran exam ba kamar yanzu ba da aka neko da wayek da wane ne kaga an abin nan lokacin sai kaga mutum ya gama makaranta ya yi shekara uku yana attempt hmm. bai abin nan ba so muna dawa mun kai gce sai mun ka shiga halin rubinji college of arts and science hmm. scars mun ka yi ijmb sai 99 mun ka yi ijmb 97 mun ka gama 98 muna gida zaune muna kokarin makeup 99 mun ka shiga mun kai gce mun kai ijmb uh, ah, so 2000 result ya hito ni dai na ci ijmb <laughs> na ci gce na ci jam so ina zuwa dan fodiyo na gari suna na ga ga bango mm. na samu 100 level law da mun ka je wurin an sa admission letter na basu ijmb sun ka bani 200 level law so ni na fara daga 200 level <laughs> to a lokacin eh, master eh. a lokacin mun san cewa maybe sai yan science kamar yadda muka sani a yanzu hmm. babu wanda ke IGMB a yanzu in ba science abun nan ba a mu lokacin mu mu lokacin mu gaskiya IJMB ba ba science kowa na yi matriculations ne ma ɗaya a science hmm. matriculation ɗaya a science to na san abinda ma ya kawo akwai wani issue da ya taba tasowa da mu da 'yan scholarship board zamfara state scholarship board mm. wai sai sun kai grouping law cikin arts social science daban science social science arts under arts sun kasa law muka zama ina gaya musu cewa arts is different law is different in fact ima baka sa law cikin social science ba to ka sa shi under next to medicine saboda it's a professional course ba su sun dauke shi kamar like drama mm. so irin wayannan misconceptions sun yawa especially nan jihar akwai abubuwa da yawa da an kai misconceive kuma in kai kokari ka gyara mutane sai sun nuna maka a ah, ta sai kai fi kyale mm. Mm. so that is that to bayan mun shiga uh, amma eh, eh, mai girma barasta mm. zan iya cewa ko a jami'o'in mu a yanzu lo wanda kuka karanta ana sa shi a matsayin art ne a'a akwai faculty of arts daban akwai faculty of law daban akwai faculty duk wanda ka gaina wannan to gaskiya akwai akwai jahilta abin sosai tsakani da law is different a'a ba mu ma ba mu ma da alaka da su duk ina ganin dan fodiyo ne ɗaya na ga ana borrowing yan law na zuwa suna borrowing arabic ko english a'a ba mu yin english hmm. use of english is abin nan general is a general abin nan kuma shi 200 level ya ka tsayawa use of english shi kenan to bayan bayan wannan 2003 um, mun ka gama mun ka gama to Mm, akwai wani dan sabani da ya shiga tsakanina da wani lecturer din wannan is typical a dan podio mm. ah, mutane uwaye da yawa ba su san irin wanga relationship din ba tsakanin students da malamai amma ni dan podio na ga irin wannan za ga malami ya rike personal grudge har ina cewa Allah ya sa kada a samu irin wa'annan malaman nan FUG sabuwa mm. don gaskiya Allah da ya sawaka sai suna yanda malaman ka treating ɗalibai yanda ka san bayi baka da ta cewa in ma dariya yake ya ganka zai bata rai ka gane ai iri na da yi zama jos ya hito ka gane sai in ga sai in ga kai to kuma akwai anadatin ma mai ban haushi mo zaga ana cewa islamic university kaga idan an ce islamic university <laughs> wannan kalmar ta musulunci ba karama ba ce mutum zai yi tunanin all is in order amma kana zuwa za ka ga ka ce wani malami don allah ya ce maka bai mai ni na sha ganin wannan ko kuma ka nuna mashi saboda kaza saboda addini ya taimaka maka ba wai ka ce ka yi daidai ba amma ya yi kaza sai yana maka <laughs> so za ga mutum yana sa personal abu so ina ganin kamar self deception ne wannan me to me har yanzu in ka kawo mini irin wannan abu na kalla sai in yi dariya akwai wata rana ban mancewa 1999 kamin mu shiga university an ka ce ana ba da scholarship zuwa sudan ba ne so in faɗi kowane malami ne nan sai nake cewa a. Ah, to in haka ne bari in tafi in same shi in na samu in je sudan don ɗan in iya larabci ba wai ina son karatun su ne ko wani abu kawai in iya larabci na je na same shi mun ka je ni da wani wanda ya san shi malam salamu alaikum ina gajiya ba gajiya sai mishi ina so da Allah an ce ka za ka sai nuna min wai inda kai ka jin larabci ka abin nan sai yana mini turanci wai can you speak arabic sai na kalle shi sai na yi dariya <laughs> sai na ce wannan kawai ba shi ba shi <laughs> kawai sai na dawo hmm. na san abin da ya amfani da shi mutanen nan suna da wani perception guda kaga kafta ne ban ce ba kaya ba ne daidai hmm. amma ko addini ya kawo mana cewa Allah baya kallon surar ku baya kallon kawunan ku yana kallon zuciyarku lokacin da malamin na ya magana ina ganin na haddace bakara ga kaina amma kawai sai na kyale shi ina kallon shi dan dai ka gane haka to shikenan mu je zuwa <laughs> so bari kare bata mutane lokaci um, akwai bayan na gama dan fodiyo uh, na jira uh, ban je law school ba gaskiya da following year 2004 sai 2005 sai gashi an posting ina lagos to ka san mu dama uwaye mu sun zama compound na masaka eh. advantage din shine zaka san mutane daga sassa saboda masu aiki wurin mm. duka Najeriya ne mm. to sai baba ya ce min to ka gani in ka je Lagos akwai wane da ya zama nan wurin za su taimake ka mm. na je Kaduna na shiga jirgi na tahi Lagos ina sauka airport mutanen na najira na suna ta murna ga su gani cikin yarbawa muna hausa ana ta kallon mu do airport akwai mutanen kano masu canji so mm. hausa ba ta sabon a bace mm. lagos mm. in short da mun ka je makaranta within that one year mun ka gama <laughs> allah ya sa ina cikin wanda sun ka ci so ina hitowa uh, kamin ma mu yi call to ba an tura mu nysc imo to imo imo state garin garin inyamurai ka sani so gaskiya akwai abubuwa da yawa da na samu wasu challenges da dama da zan yi highlight nan gaba kaɗan mun ka nysc between 2005-2006-2007 eh, amma saboda abin da ya faru can wurin so ina yin on and off on and off in na je na dan kwana biyu sai in dawo nan dama akwai wanda na yi attachment wurin shi barista pm lasco to gani yadda ya rike ni hannu biyu kuma yana bani aiki tun ina jin tsoro ka san farkon mm. abu dai mm. a hankali a hankali har na zo sai na waye wurin shi sosai mm. to towards karshen 2007 sai kawuna wani director ne inec yana nan tudun wada sabon hanya shi yayan mahaifiyata ne sai ya ya ga legal department na inec suna suna cases sosai in zo ga galata. da employment ya samu mini sai na ce mashi ni wallahi yadda na kason ba hmm. bani tunani ina iya komawa aikin ofis ba sai ce min ba haka ba ne kai dai zo ka ansa to mutum ne wanda na san duk na ya yanke hukunci gaskiya da wuya ka ga yayi kuskure sai na ansa na zo na samu lafiya na ce mashi to sani <laughs> alhamdulillah amma dai zan dinga zuwa saboda ina koyon wasu abubuwa tunda can kaga bani da mentor hmm. so an kai postin ina nan a yanar gusau 2007 mun kai kes din mamu da shinkafi da malin hai abdulkarim mm-hmm. lokacin dan 2011 mun kai kes din shinkafi eh, mamu da shinkafi da abdulaziz yari mm-hmm. wanda lokacin duk ka buɗe rediyo za ka dinga jina har lokacin eh, mutane ce mani. amma anya ko kai ne mai maganin nan sai in ce ba ni ba ne in ma ba ka sani ba bani bani ma don ni ba cika son publicity ba abin nan to bayan nan wurin to wannan case din da mun kai ya kai mu daga federal daga tribunal ta nan gusau zuwa court of appeal kaduna zuwa supreme court to ina ganin bayan nan dama na sha zuwa court of appeal tun daga lokacin su yari 2007 lokacin su shinkafi sorry da mamuda so da 2011 ta zo already court of appeal is familiar to me sai kuma supreme court so bayan mun yi wannan akwai wani mai gidana daga can abuja cikin directors mu da ya zo randa ya zo ya ga an kama ban sani ba ko kana labari 2011 kamin a yi zaben a day two mm. an kama students da an ka abun ga agent an ka kawo a dan kodiyo yawwa to an ka kira mu daga inec mu zo ga commissioner of police an ka ce za a yi convening court yau ran saturday ga alkali na mai rawani yana jira shine sai na yi zumur na ce aito shari'a court ba ta da jurisdiction offenses on election day sai magistrate so an ka dai wasu gimmicks tsakanin cj da commissioner of police da ba sai na haɗi <laughs> abin da ya faru ba <laughs> sai an ka fasa mm. an ka basu sai ran monday wanda baban mu gajam hmm. shi ya representing ɗansu hmm. shi kuma abin ga menene sunan shi mentor dina wanda ya mentorin dina da ina ministry of justice sannan muna chambers attachment shi ma menene sunan shi aliyu abdullahi hmm. shi ya representing state bayan an yi wannan sai muna zaune wata rana ina ganin august 2012 2011 11 years ago kenan kawai ina zaune muna hira registry din mu nan ta aina bisa sai ga letter an ci shall immediately hand over and proceed to Abuja <sighs> na ta tunani ni yani ko banza na san bariki amma ban san ba ni son yanda na rayuwa Abuja mm. dan ni ba ni son rayuwar pretending da ƙarya da mm. son iyawa da iyayi da nuna isa duk wa'annan ba su cikin ɗabi'una kuma ba ni son in ga ana yi mm. to kuma shi na ga ana yi Abuja ka gane nufi na ko hmm. na lura ɗan zuwan da na kai na ga yadda suke hmm. to ya bayan da mutum zai yi na tattara kana na tafi can wurin ina zuwa yau yau oga ya ce dama so sorry an baka short notice kaza kaza za a yi settling ɗinka menene menene shi akwai director ɗinmu lokacin hmm. a deputy director ana kiran shi ibrahim bawa dan plateau ne hmm. so kaga inda like minds ya sake dawowa na ga maka girman jos <laughs> ga director plateau hmm. so sai kamar yadda muka kallon abu ya zo guda kamin before you know it sai gashi mun zama very close da ni da ibrahim bawa ana nan ana nan yau je benue gobe je lagos jibi je ina ne ah, cross river maiduguri sakwato hmm. gusau ne kawai ba ni suka son zuwa mm. kuma lokacin ba ma a kesi sosai kamar yanzu mm. in short dai around the country mm. to bayan an gama wannan muna zaune a kwatsam daga 2011 lecture zuwa 2016 sai oga yake ce mini zai rubuta yana so ya yi applying for sa na ce sasino advocate ina da muka gani kotu supreme court ya ce ina ce masu bala'in wutan nan ya ce kai anya sai ce mai akwai guideline bari ka gani muka zauna ya rubuta abin shi yayi wane ne wane ne don duk mafi yawancin cases din da mun kai da shi Benue da Abuja tare duk inda yake ina nan dahe in ni shi yayi sai na rubuta kuma in naje sai na studying abin da ban gane ba in dawo in tambaye shi don yana da kokwalwa sosai sosai sosai kuma wata rana zan kawo maka shi eh so bayan mun yi wannan a takaice ya yi applying 2015 bai mm. samu ba mm. ah, akwai ka'idodi na da ake bi kamin a baka senior advocate mm. number one akwai sai ka yi fulfilling conditions in cases na supreme court supreme court tana bukata a lokacin cases uku appeals uku kenan ko supreme court court of appeal ana bukata hudu sai high court ana bukata guda 20 cases guda 20 sannan ya kamata sai kuma ka yi fulfilling condition din kana biyan practicing fee ɗinka between 1st january to 31st march of each year for 10 years so kamar yanzu za ka yi applying for san a 2022 sai an duba an ga kana biyan practicing fee ɗinka na branch da national tun daga 2012 zuwa yanzu uninterrupted kuma between 1st march da 31st 1st january to 31st march sai kana da chamber mai reputation sosai wadda tana da up-to-date books akwai littafinmu na na masu reporting judgment na superior court da ke tuwa kullum duk sati akwai na duk wata akwai kwatali uh, wanda an kai sani shine Nigerian Wikil Law Report wanda Gani mai ya rubuta yake publishing duk da ya rasu ana yi har yanzu ina ganin yanzu current price din shi ma is 3000 hmm. duk sati wani lokaci ma ga sati suke ga su hitar da biyu za sai an duba su kana da intanet kana da online law report shi wanga Nigerian Wakil Law Report din akwai shi online shi ma mm. so kana da variety of books philosophy wane ne wane ne ah, abu guda da na ƙetare bayan na bar bayan ina nan 2010 daga nan gusau mm. na yi enrolling master's degree a edu don gaskiya abin da ya faru da ni dan fodiyo sai na ga i don't fit in wayannan mutanen in mutum yana kallon ka daban da shi ko kuma yana tunanin eh, yana dan wani maimakon ya taimake ka kai gaba yana bi inda zaka saki gidi ne kai sai na watsa da su sai na koma zariya Zariya ban san kowa ba ban san ba gaira ba dalili dr akume ne ya taba zuwa nan case 2007 mm. ya yi case din dpp Hmm. to kawai kes inda muka shi ne ya ce min kai amma ya ji daɗin yadda discipline ɗin mu hmm. ce ba ka son yin masters makarantar mu na ce ina ne sa ya ce abi na ce lasa ina hmm. ya ce min ka zo in baka kuma na je ya bani na fara masters din to na fara ne an kai mini transfer so sai na yi suspending daga 2011 mun gama coursework ban koma ba sai 2015 na gama masters 2017 December ban mantewa na gama masters din na dawo nan wurin na samu baban nan wurin bai da lafiya mm, inda bai tashi ba kenan <laughs> so har na gaya mishi yau na gama masa sai yana dariya na ce kuma na yi exam eh, su malaman sun ce ba su so in tafi da Allah yin applying for PhD so na yi applying for PhD mun kai exam lokacin na gama exam din ce na zo to kamin in koma nema <laughs> so ah, so sai ina running two things ina cases ina karatu ah, Eh, bayan nan wurin oganmu na gaya maka ya applying bai samu ba 2016 2016 kwatsam kawai sai suna shi ya zo ya haɗa takardun shi ya zuye mine ne Allah ya bashi shi na advocate muka raka shi an kai ni an kai ni 2017 ba wanda ya yi 2018 sai another ogamu wanda ka ji wannan shi ma ya samu wani nemo inuwa shi ne current director na litigation yanzu to bayan nan sai wani wanda muke tare da shi yana level 14 ma level 14 <laughs> sai ya samu so that was 2019 so 2020 2021 still muna 14 sai ni na samu mm. to uh, bayan na samu uh, kuma na gama wancan program din dan fodiyo defense kawai ne zan yi sai ga strike <laughs> so abubuwan tarihin nan sai a dawo challenges Wasu eh. kallon da sauraron mu da wayan za su kalle mu a nan gaba mm. kai tsaye muna tattauna tare da barasta abdulaziz sani masaka mm. wanda shi ne farkon kan a jihar zafara ma'ana san shi ne advocacy of nigeria mm, advocate mai girma barasta dukkan wa'annan kalubale da nasarori da sauransu a jimlace wani irin kalubale ka fuskanta Hmm. a tsawon rayuwa ka har zuwa kawowa wannan a takaici to kafin mu ji a to tsakani da Allah akwai wani duk da yake ni abubuwan tura ba suka burge ni ba dai do hmm. hmm. <laughs> da girma irin atmosphere irin wadda is sympathetic to irin wannan irin kamar bisani Jos Lagos Wani ne amma a gaskiya abubuwan su ba suka burge ni ba sannan kuma nan gida ɗabi'un su kuma ba suka burge ni ba ka fahimce ni ko so ina tsakanin biyu eh, eh kawai dai zan dauki wanda na gaya abin nan eh. a kalibale na farko hmm. wanda daga baya ma na gano cewa ma nasara ce ce don ko da na samu matsala daga bayan Allah ya tashi biya na hmm. sai ya wanke wancan abin hmm. idan ka kalle ni da yadda nake yin rayuwata gaskiya ba za ka iya fahimta ta ba za ka yi tunanin ina nan amma ina can Ah, na daga let's say 91 91 sanda na koma jos zuwa 1997 na bata lokaci sosai wurin koyon turanci inda ba iri guda ma na iya ba na iya su iri daban-daban eh, don mu makarantar mu lokacin music music yana ma cikin karatun yana cikin karatun in yanzu na tashi <laughs> akwai abokai na yan gidan mai jalal balagu sau in lokacin muna skype in muna magana in muna turanci zauna aka <laughs> za ka gana yi ana kallon mu ana mamaki eh ya zama kamar yadda sun to daga waje eh. Ka dan buwan kenan sannan irin medieval english nan saboda ina da interest for tarihi mm. so na ma na koya sannan ina da ilimi na bible sosai mm. na samu time na yi studying din shi sosai tun changers. har muna ma debates iri iri don da na yi ne don saboda in fahimci abokan zaman mu wanda kuma lalle ya amfani ne don yanzu ko gidansu na shiga ba ni jin na shiga wani wuri daban na bayan wannan kaga an ce behind every successful story da ya sad story ko ba haka ba to na yi lokacin da ah, kamar misali bari in gani ɗauki wannan ma isa sensitive issue amma dai bari in ɗan faɗe shi kai kai ce kaga issue ɗin kabilanci akwai seniors ɗin da lokacin nan in sun ka fahimci cewa kamar irin wanda bai saba zuwa ko ina ba kamar bari maka misali dan Lagos mm. shi dan Lagos na shi tunani mm. duk rayuwa ta kare Lagos baya da wani abin da zai koya ga wani so in ya haɗu da wanda ba shi ba za ga yana nuna mishi animosity ko kuma yana nuna mishi kiyayya ko kuma kyama to mun samu irin wannan problem din da da, mutane lokacin muna secondary school wani da ya ji kayi hausa ka shiga abin nan ka shiga angul ka shiga triangle kai makiyin shi ne number one kenan sannan number two akwai matsalar bullying na seniors a wancan level din mm. uh, a university akwai lokacin nan bari a fara ma a state level akwai ishu na insecurity tsakanin kowa ya san matsala tsakanin bakura da sakwato mm. wani lokaci sai kun yi nisa a dawo da ku a ce ana can ana iki. Mm. to a cikin sakwato kuma wani lokaci akwai matsalar rashin kuɗi ga student mm. akwai yunwa duk wannan koya abun yake wani lokaci sai ya same ka sannan kuma akwai matsalar comfort na hostel do ban zauna hostel ba gaskiya mu mun samu wuri waje mun ka zauna amma shigar da hitar mm. akwai matsalar wannan sannan kuma akwai well gaskiya babu ishi dai na rashin lafiya mm. alhamdulillah mm. wannan bata bata bata abin nan ba sai dai saboda frequent dadewa wurin lecture maybe ka samu incident na ulcer ko wani abu mhm. to sai kuma mu hita bayan an fara aiki babban challenge inda na fuskanta bayan na hita was abin nan kasan mutanen sakkwato kebe zamfara generally ana kiransu sakkwatawa daga katsina abin da ya yi jigawa mm. shida borno da yobe mm. suna yi muna abin nan kamar barkwanci da reni mm. an ce ka hito daga sakkwato ah! ka gane yadda zai ga mutum ya nuna maka kai ban a to ai ai ai ai hausan mu ita ce ita ce baro eh, eh. baro eh na sani ba ma wannan ba su ala dole mu wawaye ne mu dolaye ne so zaka ga wasu mu cikin inferiority complex ko kuma karantar da kai za ga yana kokarin ya adoptin tasu hausa dan dai hmm, fitin hmm. amon kuma babban challenge very good sannan babban challenge din hmm. impact din yana ga mu yan uwan shi abin da zai yi shine zai dinga kyale mu yana komawa wajen wa'incan ya samu favor wannan shi ya bani haushi gaba ɗaya da komi maimakon kuma ku zo mu haɗa namu mu tsaya inda muke mu ne mm. dan uwanka da kake tunanin zai zo ya abin nan ya tsaya bayan ka ina sai je yana sadin da wa'incan kuma wannan problem din yana hagga manya kaga sokoto zamfara ko abuja yanzu da muke za a gaba musai san inda juna suke ba number one hmm. number two ba mu son juna kuma ban ce ba mu son juna ba a'a muna yi ma juna gani gani ainihin gaba nake da shi na hmm. yi shi so ran wata sallah da na yi abuja ina zaune akwai wani dan kyabi hmm. makwabtanmu wallahi gida ne wanga ya hita dan kyabi ya zo ganin dan uwansa wancin ya wancin ya shiga ni kuma wallahi ina ganin tun daga sai har dare ba wani dan zafura ko guda da ya zo sai daga baya ma na ce mu tashi a shi dan je ma kamata a ce an zo ka yanzu za ka akwai yan wantaka ko kuma kaga kaga irin at least ni na san abin da kake ciki kai ka san abin da nake ci wallahi a'a wallahi a'a ba kowa ta kan shi kai ba a kawai ban so a ce wannan yana ya ma sanni saboda ni ma na zo in yi filin amma gwai in da nake ganin kamar su at ko kuma ga dan zamfara ya ditakin kanshi daga yan zamfara yana wuri yan kaduna to ni da na girma jos ina ganin dan kaduna bala'in ba kauye naka kallon shi ka gane ni na ai mm. ga nawa tunani ko ga yanda ni naka gani dan kaduna rayuwar shi ko hakan ta yi ba gwayewa ta da wane ne <laughs> so sai yanga kuma kai kana kokarin rashin ka je hadarin zuwa mm. su ne in ka zo za ka sha kwana inda duk mun kama diyanmu mun sa cikin gida su diyan mm. suna nan suna wasa kan titin da in mota ta zo in an kashe ka ba ma ruwan kowa ba wanda zai tsaya maka so kaga dalilin wannan to amma shine sai ce shi ya zo da wannan impression ne amma zamfara ta canza mishi don lawyers din da ya iske zamfara gaskiya sun bashi sun burge shi so da ya koma sai ya gaya mana ibrahim bawa nawa wannan director din cewa in ya tashi yin transfer tun da ya ce yana bidan masu litigation ya dauko ne lokacin akwai ne resident electoral commissioner ban sani ko ka hadu da shi zarewa an ka kira shi zarewa ya confirming mm. zarewa ya confirming dan kano ne eh, eh. so an ka mai da ni can wura. so mun ka ci gaba da abin nan da ton dina ya zo already akwai sauran lawyers da other chambers da mun riga mun saba so wurin samun confirmation daga judges mun riga mun saba shekara goma ba wasa ba ne can wurin so a takaice a takaice mm. ita ce nasarar da zan ce Allah ya bani wadda eh, lifetime in ba ya <laughs> ba wani laifi kai an ka kwace ta ba mm. tana nan gare ka har abada to mai girma ba rasta mm. a lokacin da aka ayyana ta mm. a matsayin wannan mugani na san ya kaji alhamdulillah ba mataki guda ba ne an ka yi amfani da shi kaga nan bawan za a fitar da first list shine na ɗarɗar to sai a dakata sai a je a inspecting din chamber ɗinka a yi investigating character ɗinka a tambayi manya alkalai wani ya ce a tsarin gaban ka ya ka gan shi mm. isi of good character da wane ne akwai humility mm. akwai wane ne to in an gama wannan sai a sake zuwa kuma a yi interview yadda ka ga one on one da kai da alkalai wajen guda uku manya da manyan senior advocates za su tambaye ka kaza kaza to daga yadda ma ka yi magana daga magana ka za su gano in za ka iya riƙe martaba wannan mukamin so ran da an ka gama wannan da marece za a hitar da list finally to ranar da an ka hitar da wannan list in na hito da la'asar mm. <laughs> ina hitowa sai da la'asar sai ga wani alkali cikin alkalan mm. ya kira ni ya ce mini ba na ce hello sa wane ne don ban da number shi mm. sai ce mana jiya ne da mun ka interview din nan da kai ka burge ka burge ni sosai ka san ba haushe in ya lakanci abu zai iya lakanta ba sai <laughs> Ah, sai ya ma wuce wuri ya ce mini a ah, kira na yi maka murna don ni na san alkali ne wata rana zan sauka amma kai lifetime na ce mishi ko alhamdulillah sai da na yi sujada wurin na hito da mala asalin iyakar ta kenan iyakar godiya da zama ubangiji na san cewa na shiga 18 na ci kwallo kuma akwai manya na nan mm. wa'inda har yanzu ina da high regard for them balle ma ummul haba'isin komai don da muka zo attachment mm. an tura mu office din DPP mm. Ahmad Liman mm. Ahmad Liman yana gida ɗari ina ganin yanzu shine shine still DPP ne ko ko deputy director ne nan ko director ne na Ministry of Justice yanzu mun gama da mun gama hira da kai wurin shi ne inje in kai gaisuwa <laughs> shi ya ce min from yadda na gani gare ka barin tura ka wurin wani kai kai ta gehe da ya gama postin saura ya ce ni in shige in je wurin wani to kuma shi ya encouraging ina na gama masters shi ya encouraging ina na shiga PhD so in kana ayin akwai mentors irin wa'inga mm. gaskiya we are going a long way mm. Mm. to mai girma barista abu na kusa da karshe. ni ka fi so a cikin abinci <laughs> in na gaya maka za ka yi mamaki <laughs> dan wake dan wake <laughs> <laughs> wallahi dan wake dan wake ga shinkafa wannan ga kai wallahi wallahi na san dan wake da su ce dan gargajiya a ah, sosai sosai ko ni fada ma rayuwa Hmm. in ka tuna shi yana bata ma rayuwa menene to gaskiya abinda da ke bata mini rai akwai nan cikin gidan ga hmm. mun dawo nan gidan 5th mai 1990 1990 lokacin shi ga in karfe hudu ta yi ko biyar za ka ga ana cewa mai sauri mu gama mu dawo gida don lokacin babu kowa ce hmm. yasa aka cewa mutuwa a a mortgage abin da ya kawo mortgage a banki mutane sun yi ta ansar land sun ta bada sun ta ansar bashi suna bada land din su gonaki ne na ai as mortgage to mafi yawanci bashi shi dama bai karewa da kyau za ga mutum bai iya biya sai kawai banki ya yi ya kwace sai ya saya an mm-hmm. ka dinga sayawa ana gina gidaje shine mutuwar gajita mm-hmm. mm. ka fi tunawa ka ji eh, eh, bari a fara wanda wanda ka mai bata mini rai mm-hmm. number one bayan na samu san bakin cikin da ya zo mini baba bai na. don abin da ya faru da ni dan fodiyo har ya rasu yana kone mishi rai duk ya tuna sai ya tambaye ni a ina lecturer nan naku da kun yi abin ga da shi in ce mishi baba yana nan sai ya ce ko kuma in ce sa tun da mun ka gama ai ni gaba ɗaya dan kodiyo ba ta cikin tsari na tun 2003 amma ironically abin da ya sa ni na ce maka abin yana bata mini rai last two months na shiga office din professor sani adam a inec office mu national commissioner ne sai ga wannan malamin yana gani na ya miƙe tsaye ce lanar senior advocate of nigeria kawai sai na girbi girgiza kai mun ka gaisa kawai na jihar ido na mun sake mishi kana ba ba wai ni ban shirya da shi bane ko wani abu na abun nan a'a saboda yana zuciyar baba cewa irin wayan gane masu killing dreams din mutane daga nan shikenan shikenan zaka ji ba har gobe dan dan fadiyo eh na makarantar mu ce amma ni an ka tambaye ni walta igo na sai dai in ce maka ebi haka shi ma eh, gwamnati ne yanzu na duk sani amma wai yana da wannan yana yawan furta wannan abubuwan amma wai na san saboda wannan cgp da dina ya koma 2.80 amma ina cikin 3 point ina cikin 3 point a ah, kamin ka samu phd sai masters ɗinka ya kai 3.5 kamin ka samu dai phd mm, a zaria to gashi nan na samu <laughs> so kaga na tabbata da can ne da kila kuma wani ya sake kawo wani issue mm. the only mutanen da na san na bari can wurin da kullum ina gode musu ina abin ga akwai professor emma sa'id shi wannan dama duk inda gaskiya ta bi yana nan gare ta in ma kana so ka san ainihin ka performance din mutum ka dubi cost din mai sa'id akwai wani mj umar akwai wani malam gambo wanda ko gobe ko ina ne su wayannan ina iya tsaya musu <laughs> amma generally gaskiya relationship din student da is not encouraging so yana bata mini rai sosai wannan abu yana ana portray makaranta a matsayin islamic university mm. masjid school university a ah, to su sun ka sani yanzu kam ni yanzu focus ina fug ne ba <laughs> ba sokoto ba kuma ko ko yanzu sun sauko ke maka ne yanzu matsala ta yanzu matsala ta yanzu amma zariya zariya high standard wannan su ta shafa suna dan sun sauko na ce maka wannan su ta shafa ya zama available a da ne su kaɗai ne ko kuma babu wani abu challenge ai wannan su ta shawa yanzu <laughs> focus ina a biyu to me ne me kake tunawa ya faranta mare ko kuma ya fi faranta mare a tsawon rayuwarka akwai wasu abubuwan da a very personal amma saboda amfanin mutane eh, tsakani da Allah zamfara especially gusau mm. na ɗauki kowane gida matsayin 'yan uwa Ah, abinda naka tunawa ya faranta mini rai shine na yi ba alfahari ba ne Allah ya sani don dai mutane su koya ne da yara masu tasowa kuma uwaye su gani su sa uwayen diyansu su bi wannan hanya saboda su yi nasara ina ganin abin ka faranta mini rai shine a yi sallar asuba tare da ni cikin jam'i hmm, asuba number one sannan number two ina ganin na yi shekara ta arba'in yanzu ina ganin na yi shekara ashirin bayan masin jami'an su ba kuma layin gaba ya yi haka na amma bari in ce ashirin 2020 let's say uh, 1998 to 2022 mm. <laughs> bari mu tsaya nan don mutane da yawa suna yi ma addini yanzu an ɗanyi mutum ɗinki da gargajiya mm. wannan kuma shirin turawa ne mm. da sun ka zo sun ka nuna a'a ku riƙe ɗabi'unku masu kyau na gargajiya sai ku haɗa da addininku wannan deception ne wallahi deception ne babu wata gargajiya malam addini ya ce haka bi shi in ma gargajiya ta taso ko ma tana da kyau in dai akwai substitute cikin addini a ta to Ah, ni gare ni gaskiya ba farin ciki shine in ga an asuba tare da ni mm. ran da kuma duk na yi misin wanda ina iya kantin ɗinsu insha Allah mm. ranar nan sai dai wani ikon Allah amma true address na yana ɓaci mm. kasancewa na na kusa da ƙarshe eh. Eh. muna fuskantar matsalar tsaro kowa yana ganin can da nan na da fahimta an yi kaza an dauki wancan hmm. an hanji wani an yi kaza an yi wani yanzu a ka masani hmm. ina ce za ka ba da shawara hmm. ga wayannan shugabanni na jihar zamfara kama da gwamna ko shugaban kasa wace irin shawara za ka bayar na magance wannan matsalar na farko matsalar tsaron zamfara da najeriya baki daya hanyar da za a bi a yi maganinta ba yana yana buƙatar kwakwalwa ne kwakwalwa za a sa ba ba diga ba idan baka da ra'ayin shi gwamna da ya ce kai ya dai gaji dai kowa ya dauki makami ya kare kanshi ai wannan abin da ya ce abin da su wa'inda hmm. suke bayan fage ke so kenan bari ka ji a mutane da yawa ba su fahimci ne da muka yanzu sun ɗauka kawai eh, a demokrasi sai mu zama america ka fahimci ko demokrasi a gobe kawai sai mu zama dubai ba haka ba ne democracy first of all ya mu duba mu gani bari koma philosophy don another field kenan da na karanta sosai mm. su ne ne fathers na philosophy su plato socrates aristotle daga ina greek rome persia da ina da da athens muna zamfara ne yanzu bari mai magana irin ta gida eh, ne ne in ka tuna abin da Allah ya ce cikin Qur'ani cikin Qur'ani cewa abin nan hal jaza'ul ihsan illa ihsan kana ganin pagan pagan da bai san Allah ba bai san komai ba shi zai kawo mana abin da zai kai inda zai kai so su can inda sun ka ɗauke ta ta kai su inda muke ganin kamar sun yi nasara kakkamanci america kullum kashe-kashe kullum kaza kaza kar mu zama disis ba wai an yi gini mai kyau an yi hanya an yi wane ne eh wannan na cikin ci gaba amma kwanciyar hankali ita ce ta farko ko ba haka ba so ko arziki gare ka baka da kwanciyar hankali an samu matsala now ah, yanzu mutanen nan ai na tuna sanda abin yana harko harko shi mai girma gwamna ya tara ha an kai sharo hmm. wai matsayin dai a ce an zauna laifi. sannan kuma a ce wai talauci ke kawo very good a ce talauci yau tun yau adda talauci karanta magana jari ka gani wanda zai baka picture din arewa da dama arewa tana da wannan tarihin na banditiri ka tuna man an ce literature ita ce tarihin rayuwar mutane ko hmm. karanta iliya dan mai karfi akwai bandit da ufa taken dare kakkamance bandit ha aka ce har zuwan turawa aka kama shi suka ce a sashi kurkuku sai ya tsufa sannan a sake shi bai iya komi magana jihari ce mention hmm. afiwa inga guda uku za ga is full of banditry da talauci amma ba talauci mai kaskanci ba eh mutum bai da shi za ga yana da jaki a'a ya ke daga karshe ya yi kaza duk za ka ga irin wannan instances din ana son a ce mana mutanen daɗin nan daban suke da na yanzu ta fahimci where I'm going so the same yanda an ka yi abin nan maganin an ka yi minimizing abincin ai ba iya magance shi gaba daya haka za a yi yanzu number one ba wanda zai kawo excuse cewa wai talauci shi zai shi ya tura shi ko wurin Allah wannan ba excuse bane saboda ba Allah bai muna alƙawarin cewa zai ma kowa kuɗi ba idan shugabanni na da adalci an ka rage gap tsakanin talaka da da mai kuɗi to za ka ga shi talakan ba zai dinga zama desperate ba a desperation yana kawo komi sannan kuma in ma ka ga yadda an kai systematic kawo problem nan wurin ai za ka ma fahimci sai dai kawai da yake mu mutanen mu na suna da wata culture mai burge ni amma mai bani hauki obedience protest mutum yana tsoron ka a ce ya zama kafiri za ga ko abu ya zai zai shiru kadai a ce ya saba ma annabi mm. ka ko wannan dabi'a ce mai kyau mm. amma kuma in ka dube ta da another abun nan perspective to ai a ce mulkin musulunci ne ake yi eh, eh, in ka je can kuma ka dauko wani issue mm, now bari ka ga yanda ake number one wanda ya zo na architect din wannan insecurity din i i is very, a very simple thing su wane ne gullible da vulnerable ne daji sannan borders mu a vulnerable zan tuna sanda ina ina chamber lokacin muna an briefs na defense muna defending hillani na sha zuwa zurmi za ga an ce eh, yan sanda sun kama ɗanɗan wani arɗo ya sai ya zo wurinmu mu je wurin su yaya kaza kaza mu yi taking biri mu je mu applying for bail sai ka ga ashe ma babu wani abu kawai an ga arɗon yana da kaya yana da shanu sai a kama ɗanɗan shi shi kuma out of abin nan sai ya ba su shanu su saka mishi ɗanɗa sai su ji daɗi sai su abin nan mm. to ba na so in zama so specific amma mm. daga baya na zauna na kalli wai tsaya wai ga 'yan sandan namu na nan wurin wai daga ina suke an din is obvious ba sai na haɗi ba mm. ok akwai agenda now simple tun da haka abin yake sai sun kaga in an ka kwace mahilla ne shanu an ka ba su bindiga shiken it's a very simple mathematics in ka tuna da duk ka zo ta mafol bai zaga mafol suna kokari sun je sun kwato katul abin an yi rastilin shanu sun kwato an kawo ardo ardo sun taru a hankali ba su da shanu an ba su bindiga me kake tunani so so sai tun da haka this is how it started to sai a yi haka na a rolling din shi back kawai we need sincerity sannan kuma komi yana tafiya da tsoron Allah sannan number three kuma mu musulmi ne mun san cewa ko da akwai jarabawa musulunci ya yi safarin irin wannan abun da kuma ya miƙe in kana da tarihin duniya sanda mongol sun kai takin bagdad sun kai rushe ta gaba ɗaya sun ka kashe kowa almost 1 million people sun ka kashe in a day in, in, in four weeks amma daga baya kuma da addu'a da komai Allah juya abu kamar ba a yi ba so dama mu musulmi ya kamata mu saurari irin wannan amma abin in ya fara wuce wuri sai mu koma ga Allah mai hmm. ta roƙon shi kuma mu gyara to na abu na ƙarshe eh. da kuma fata ka da wannan hmm. menene gurin a nan gaba da kuma fata ka ga al'ummar jihar Zamfara number one da fata ta ga al'ummar jihar Zamfara shine ban da wata fata gare su ban da fata alheri hmm. ban taɓa zuwa wani wurin da na ji ina son gare eh, dawowa gare shi irin zamfara ba ko ina na je zamfara ina son wadai Allah ya albarkace mu ni ba ni kallon zinari ko wane ne gona kawai ta ishe ni gona yanda bi hanyar ƙaura hmm. lokacin nan sanda ina nan gida duk na bi ta hanyar ƙaura zulmi hmm. abun sha'awa dauran har zuwa ta wurin jibiya in kuma kai ta nan mafara ba sai na gaya maka ba to shi wannan kaɗai ni alhamdulillah sannan kuma lokacin na ya zuwa zaɓe cikin ƙauyuka sosai inda ma baka yi tunani ba inda za mu fara daga kano ma mu shiga mu je da akwari kura mu sauka mu hau mashin mu sauka mu tafi da kafa bingi ina ina wasu ƙauyuka ma na mance sunan su yanzu duk inda ka duba albarka so kuma ni duk inda na je kaga ko da eh, iyana suna abuja mm. akwai wanda ma can an kai ba su taba zuwa nan ba amma in ka je can baka jin suna hausa su hausa gida su da suna nan da a ce na zo da su yanzu amma gashi suna takuduwa irin makaranta islamiyya makaranta ina zuwa ina zuwa kamin kai nisa kamin kai nisa akwai wani ciwo akwai wani disease da na ga ya samu bahaushe yanzu mm. wai sai ka ga mutum kashi gidan bahaushe wai yana maɗiyan shi turanci wallahi wannan abun kunya ne ni gare ni na rantse da Allah da ban ga abin kunyar da ya kai wannan ba ni yanzu na ce maka a ɗayan ƙabilu za ka ga a kasuwa suna ɗan practicing na turanci a makaranta suna ɗan gida suna yi ukurin za su tashi za ka ga akwai grammar ta ɗan tsaya amma mu kuma za ka ga <laughs> mama ta ga ta nan firamare eh, eh. ɗaya ta yi ta yi aure <laughs> lokacin shekara goma sha hudu ina ganin mm. baba nan in ya shigo eh sai dai in turawan China sun zo nan in ji su suna jin turanci amma ni ba wanda ya taba mini turanci amma zan iya gaya maka ina jin in zan je America yanzu fa irin wannan eh, na ce na irin to su ma sai su yi amma ba dai daga gare ni ba kenan na rena nawa ni ga nawa tunani ba yaren da ya kai Hausa gaskiya ko larabci sai dai don <laughs> annabi da ya magana da ke sa so dole in kwanta hmm. eh amma bayan shi ana Hausa America ana Hausa Ingila ana hausa Legas akwai wanda na haɗu da shi makka bai taɓa zuwa najeriya ba amma ɗan indonesia amma yadda ka ji kana hausa haka muka da shi da wani balarabe da ya zo na ce min liyar goma sai na ce ban in gani inda ba sa ya kai na ce liyar sha biyar ce ban ce sha biyar ba goma na ce labai <laughs> to wannan abu ni gaskiya abun kunya ne gare ni don gaskiya ko kan ji su da sun hita waje za ka ji suna turanci da sauran yara amma ni da na shigo ban taɓa maka abin gaba balle ka wada akwai wannan mm. ko nan wai wai tunani wai yaran su tashi ba a ah, to ai wannan ba shi bane ai wannan ba shi bane to me amfanin school fees ka biya su je makaranta su koya in sun dawo akwai peers din su cikin unguwa su yi tare amma <laughs> wannan ai dabi'a in yamurai ce <laughs> su da kai suka ganin abun nan suna yin abun gansu da don iyansu su koyi karanta bible shi da yake da turanci mm. mm-hmm. eh. gaskiya kuma ni mutum baya burge ni da yana turanci ito za ka ga makaranta idan mutum zai turanci za a ɗauke shi a makaranta kace eh, eh makaranta yanzu misali akwai akwai wani judgment da Supreme Court ta yi akan hijabi hmm. ina tunanin kaji labari eh, ta ce haƙƙin mata musulmi ne su sa hijabi ok wanda aka yi a lagos ne ko very good na supreme court na kwara da ya je supreme court mm, mm, mm. to wannan akwai wani lawyer colleagues din mu ya haɗa judgment din na matan 'yan sanda cewa suna iya sa kwali da kuma wannan na hijabin makarantar kwara cewa haƙƙi ne sai ya shaha idon shi wani abu hari ya ɗaura wani jangane ya sa abin nan sannan ya sa gown ɗin shi ya shiga kotu da wig ga irin wannan misali in ka kalla za ka ga ah to ne dangantakar wannan abin da ya yi da wancan judgment ɗin wannan uniform ɗin zuwa makaranta ne an ka ce suna da damar su sa ɗan kwali kai kuma ka sa wika an ka ce wai an ce wai akwai yancin sa yancin addini ka shiga kotu <laughs> Ka ya hada <laughs> kotu already ga kayanta judgment din nan ba na kayan kotu bane judgment din kayan <laughs> makaranta ne ka dauki judgment din kayan makaranta ka sa kotu kaga sentiment to in wannan mutanen kan do this sentiment to mu ma me zai samu zai hana mu mai namu ni ban ga gaskiya ni ban ga yaran da kawai dai tunda an biya su kursu akwai makaranta muna godiya da girma ba bisa ga lokacin ka ka bamu eh. wanda kuma akwai ɗimbin ayyuka a gaban ka sosai amma kuma ka saurare mu eh. bisa ga wanga lokaci da ka kwarai kwarai amin amin to masu kallon mu da sauraron mu da za su kalle mu a nan gaba mm. a nan muka kawo ƙarshen tattauna tare da barasta Abdulaziz Sani mm. Masaka mm. wanda shine fan na farko abun duk guda yanzu ne ya faɗo mai sun tun mm. nakan son kawo shi mm. a zamfara sokoto da kyadi. Mm. wanda za mu iya cewa a da mun ji ana cewa babu wani fan ne gani sai ministan ga malami ga wannan lokacin <laughs> amma gashi yanzu kuma kusan mun samu jihar zamfara mm. game a mm, kullum mu uh, saboda nan uh, mm. an ce baya uh, jihar zamfara tana an bata baya ga abubuwa da yawa kamar misali kowace state yanzu tana da airport ba mu da airport ah, da university a ah, mun samu eh, har yanzu dai to shi kenan dai amma dai akwai ta ba mu da airport ba mu da SN yau wanga yana cikin abin da ya sa ni ma na ce to ni ma bari yi kokari in ganin in hito da sunan mu saboda ina fada ana eh. fadin sam sam ba now senior advocate of mm. Nigeria mm. abin da ya nufi shine in an baka senior advocate of Nigeria yana nuna cewa ka bambanta kanka da sauran lauyoyi number 2 ka nuna distinction wurin practice now in ka samu wannan senior advocate din akwai certain rights da kake da su number one gown ɗinka silk ah, akwai ceremonial akwai working duka daga uk aka ɗinko su a zo da su almost close to 10 million naira ina ganin mm. to a bayan wannan in ka zo kotu in ba irin ka ba ba wanda ya isa ya zauna gaba sannan in kes ɗinka an da nan bala shi za a fara kira first sannan kotu tana iya tambaya opinion ɗinka ga case tana case maybe akwai wata yar sarƙaƙiya mm. kotu ta ce a ah, lana Sina advocate dama yau a minister in the temple of justice what's your opinion ka gane a sannan akwai high level meeting da za a yi akan ita masana'antar tamu gaba ɗaya da sai an kira ku ba tare da sauran lauyoyi ba kamar misali kai senior ne cikin mm. abun nan ɗin to that is one ah, a zamfara gaskiya ba mu taɓa yi ba ba mu taɓa yi ba sai yanzu Allah ya ba mu 2021 eh na 2022 ya hito ban ban sake ganin kowa ba amma dai insha Allah muna fata nan gaba okay an ƙara shi. yana nan har musu inspection yanzu ana shirin fitar da final ana shirin yin interview final interview eh sokoto akwai mutum guda malam usman Ah, lokacin ne a'a wannan yayanmu ne ah, mutumin mu ne kuma yayanmu ne kuma ya taimaka sosai eh kebi ah, sannan kuma ina da kuma hmm. abu guda da na so in mance amma ban mancewa hmm. ko ya tafi yana dawa hmm. cj na sakkwato ya yi playing role sosai don yana kaga irin mutanen da aka so a ga sun tashi sama wa'inda za su waiwayo su na wancan na da ya fara gani na nan da an ka zo interview don yana cikin panel din hada ya fara mini cewa ya an kai bai sanna ba na ce mashi sato ba kaga kai high court kake ya ce eh ta ce to ai bani zo high court <laughs> ya ce sa. ya ce a to shikenan amma dai ya kamata a ce mun san juna mun abun nan to daga kuma shine chairman din panel din kuma bai taba gani na ba sai ranar nan amma daga ganin abun ga state da wane ne ya recognize cewa ya kamata ya taimaki wanga ya taimake shi to nan din muna da senior advocate guda malam usman eh, in fact last time da mun kai magana da shi was last two weeks kamin ya wuce hajji to biyu kenan zamfara na da guda sokoto na da guda sai kebi na da biyar eh akwai ko time din mu an kira wani da mutum guda wani ana wani dan zuru ne ina ganin to akwai kuma Husaini Zakariya shi kuma mun yi dan fodiyo tare da shi amma yana shekara bana da shekara biyu eh to na san YC mai kyau mm. YC mai kyau kowa ya san YC mai kyau mm. in fa yana cikin wayanda sun ka sani mm. gaba cewa sai sun taimake ni na ga so akwai mutane da yawa masu masu zuciyar taimako YC mai kyau na ciki akwai ina ganin wane ne Keti Turaki dan kebi ne su dai biyar gare su dai gaskiya su kebi suna da biyar to mu ma a ah, insha a ni na hau hanya cewa ni ma yanda zan yi in gurumin wani ya zama yana cikin makasudin abin gana to kuma wannan din zai gyara mini sunana ni ma cewa na taimaki dan uwana don na gaya maka duk inda na tafi zamfaran to girma ba da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa